matsalar kiyasi kafin mu shiga abubuwan da malam ya faɗa imam shafi'i yana cewa la ya sallu kiyasu wal khabaru mawjud kiyasi bai halatta ba idan ga abin da ya tabbata na hadisi kenan samuwar nasi yana kore samuwar kiyasi wasunsa kuma suna cewa izawara da al'akaru da nazaru da zarar dalili na hadisi ya tabbata hange na abin da ya shafi kiyasi ya rushe in an yi ya rushe in ba abin ma ba zai karɓi ba shi yasa wasu ke cewa cikin malamai yusaru ilal qiyasi inda taruwa ana karkata a tafi zuwa ga kiyasi ne yayin da aka samu da wura da ta sa sai kiyasi ba nasti kuma abin lalle na buƙatar yi masa matsaya ko hukunci to ba da aka iya sa tafi ga kiyasi to ne kai ma da yake cewa wa fihi thalathatu dawabit shi kiyasi yana da bayanai masu tafi. tattare matsalolinsa guda uku الثالث الأول بيان نفرق ميتسر بياني kiyasi shi shine bayani akan fassara abin da ake cewa kiyasi shine shi alqiyasu shi kiyasi ilhaku far'i riskar da wani hukunci ne na reshi bi aslin da wani hukunci wanda yake na tushe da illatin jami'atin ba saboda wata illa ko kace sababi dalili da ya haɗa tsakanin reshe da asali hukuncin reshe da asali wata illa ta haɗa su wani dalili ya haɗa su aushe shabahin ko kamanceceniya ta haɗa su wannan hukunci yana kama da wannan hukunci wannan da yake ne wannan tushe ne za a iya haɗa su a samar da abu to wannan fasarar da iya fassarar malaman usuli ce amma malaman yare sun an ce alƙiyas abin da suke cewa a taqdir yi wa abu gwargwado ko lokaci ko sukan ce al musawa sai ta wani abu da to in ka kalli shi ma ilhaqu far'in sun abin da ake nufi daidaita wani hukunci na reshi Da asli da wani hukunci na tushe da illatin jami'atin ma saboda wata illa wani dalili da ya haɗa tsakanin su aw shabahin ko cece ne galibi suna cewa bil misali ya al maqal da misali maganganu suke fitowa fili a gane su Allah ya faɗi cewa ya ayyuhan ladina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam sai ce rijisun min amal shaytan ce giya kibau da ake amfani da su a yaren tsuwa lokacin jahiliya da abin da ya shafi gumaka da abin da ya shafi wato ainihin harka ta tashi da wasu sauransu irin waɗannan miyagun al'amura duk itar ka taushe ce rijistar kazanta kuma sai musu hukunci na min amalin shaitan aikin shaitan aikin shaitan ba abin kirki ba abin da yake kazanta ba abin nema ba ne sai hukunci a ƙarshe ce fasta nebo kowanne daga cikin ciki su nusace shi ina aka ce a nusace shi an haramta yanzu an gane saboda haka sai yanzu aka zo aka samu wuyi ba ayar wuyi ko amma akwai aya kiya akwai ayar caca akwai ayar gumaka akwai ayar kibau da ake rasuwa da su lokacin jahiliya sai ce to shi kenan Allah ya kira wato ainihin giya da kazanta saboda kazanta hankali da take da lalata shi da cutar da shi kuma a bata suke cutarwa tana kawar da hankali shi kama ba a fasar da akan ce alhamru ma khamar al'aql fasarar giya abin da ya zo ya lulluɓe hankali sa su suke aiki irin na mahaukata to shi ke nasa ce to bari mu ɗauki wuyan na kalla ita ma tana lullaba hankali a yi aikin hauka an fahimta ɗaya eh, tana yi don ku ba su yadda suna kashe iyayensu suna kaza suna kaza suna kaza so da aka sa ce to shi ainihin hukuncin giyar hukunci da na asali mai dalili nasi a ƙwa'ani su zamewa wiwi hukunci wanda ya sha wiwi hukunci iri ɗaya da na wanda ya sha giya me yasa kuka yi haka saboda inda ta take haɗa shi wancan yana su da hankali wannan mana ya sa da hankali an gane wancan yana cutar da hankali wannan ma na cutar da hankali wannan illa ta haɗa su akan haka za mu su hukunci iri ta ko da ka mun kiyasin wiwi akan giya kiyasin mu na hukunci akan wiwi kare shi kiyasin hukuncin giya tushe asali ne an gane ko to shi ne ke magana cewa ilhaqu far'in bi aslin da illatin jami'atin ma aw ba? su an ce shi shine riskar da daidaita wani hukunci na reshe da wani hukunci na tushe saboda wani dalili da ya haɗa tsakaninsu ko kamar jikin da take tsakaninsu Allah ga yanzu an gani sai ce abadu tsakani bayani na biyu mai tattare matsalolin wannan babi arkanin kiyasi arba'a shine bayani akan cewa rukunai ginshiƙai na shi yin kuɗi ne aslun muqasun alai rukuni na farko ginshikin farko shine a samu tushen da za a yi kiyasin a kansa mun samu maganar giya dalilinsa shi ne tushen da aka kiyasu wiwi a kai hukumin farabitin lil'afu a samu tabbataccen hukunci da shi hukuncin asalin an gane ya eh, an samu tabbatacci don aya ce ma ta tabbatar da haka an gane ko far'un mulhaqun bil asli a samu resha da za a riskar da shi tushen to mun samu mai na magana mai jingina ta da maganar kiya an gani? sai an samu tushen da ake so a jinginawa ko a riskar da shi da waccan farkon asalin illatu a samu illa dalili au shabahun ko kamancecin ya yayi, jima'u bai na da ke haɗa tsakaninsu wacce sha ake wannan ma sha ake wannan ta sunan ake shan ta wuce kuma ta zama kwamfada an fahimta akwai ne an gane ko to ce waɗannan su ne tushe ginshiki na ginuwar kiyasi in mutum ya yi kiyasi aka zo aka nemi illar da ta haɗa aka nemi illar da za ta haɗa hukuncin farko da asali da zarfe shi aka rasa za a ce kiyasin ka rusashe in aka samu reshe da aka yi hukunci ake gaza illa da tuka to amma an rasa tushen da aka gina hukuncin reshe a karshe wannan kiyasin rusashe ne ma'ana sanin waɗannan tushen tushen na kiyasi ginshikin shi yake za ka iya gane kiyasin da ke rana da gindinsa da rusashe an fahimta ko in ka san wannan jirin kiyasin yanzu da ke durkuna to ka zo sanin kiyasi ana zuwa aka yi kiyasi yi kaza kaza yi da ce ku da haka sai me ya tushen da aka dogara da shi na hukuncin da za a dora hukunci wannan sabo aka ce ka gane faɗin Allah ba ko faɗin manzan Allah to shi ke me ya haɗa wannan reshen da wancan tushen ai ka gane an fahimta ko to ina tabbataccen hukunci na wancan abu wannan tabbataccen wannan ayar da muka faɗa maka ko wannan hadisi da muka ambata maka in aka samu waɗannan to me kuke so ku gina a kai abu kaza muke so mu gina akan kaza me ya fito sai ka ci ah, to ya son ku zai zai zauna da kintin su to duk abin da ake bukata na kiyasi ne an samu sauran ku to wannan shi abin da wato bayani na biyu mai tattare matsalolin kiyasi ke magana in ka san me kiyasi a bayanin farko to a bayanin na biyu yanzu da yi rukunansa da suke haɗuwa su samar da shi sai ce abbasu bayani na uku mai tattare maka mas'alolin kiyas shuruɗa sihatul kiyas hamsatu sharaɗan kuma da suke sa kiyasi ya inganta biyar ne kula hukumul asli الأصل ثابتا بنص أو ijma lalle ne shi tushen da ake so a yi kiyasin a kansa hukuncin tushen da ake so a gina kiyaci a kansu ya zama sabit sabitan tabbatacce ne filastin da gundarin bayan daga Allah ko masu. hadisi ne aka dogar da shi ingantacce aya ce tabbatacce cikin Qur'ani aka dauko aka gina hukunci to lallai hukuncin tushe ya zama ya tabbata da wannan au ijma ko ba a samu aya ba ba a samu hadisi ba amma akwai ijma'i haɗuwar mujtahidai na wani lokaci cikin lokuta da aka yi na malamai a kan tabbatar wani abu da samun gindin zama a shari'a da za ka iya kiyasi a kasu. an fahimta sai ba sai lallai lantar alkur'ani da hadisi ba a ijma'i ina iya zama dalilin hukuncin tushe da ake so a yi kiyasi a kasu. an gane ko to wannan ne abu na farko na biyu an takuna illatul hukumi fil asli ma'duma illar hukuncin tushe da ake so a gina hukuncin reshe a kai to ta zama an santa e eh, illar da ta sa aka haramta giya barna kuɗi lalata hankali ko ka tattaro duk waɗannan abubuwan za ka ce to shi ma mai yi ba kyauta ake ba ina illa ina harba kuɗi ko sannan kuma shi ma yi ina lalatar da hankali kamar da giyar take lalatar da hankali ka tattaro abubuwan da suke an san su na illa a hukuncin asali kuma yanzu ma a hukuncin reshe an san su haka shi ne sai ka samu don ka in illar tushe ba ta zama sananniya ba sai za ka gano illar reshe ta yi daidai da ita ko sun haɗu tare da ita an fahimta ku? wannan sharaɗi na biyu kenan sannan sai yake cewa au ijma ita illar ta zama bilassin da nasi alqur'ani ko hadisi ingantacce au ijma ko kuma ijma ya zama shi ya karfafa cewa akwai wannan illar ta asali din sannan sai na uku yace an jakunan illatu mu'assiratan fil hukm illat ta zama tana da tasiri a cikin hukunci ana la'akari da ita a musulunci ana la'akari da illar lalata hankali ta tare da giya shi yasa ma aka haramta giya yas'alunaka an al-khamr wal maisir qul fihi ma ithmun wa manafi akwai sabo a ciki sabo ce lalata hankali ne barnar kuɗi ce abubuwan da yawa to wacce ce take tasiri a cikin illolin babbar mai tasiri gurɓata hankalin da sai da shi shari'a za ta hau kanka an gane ko amma ɓallaka kuɗi shi ma illa ce amma hankali ya kere shi an fahimta ko to zama ma ita illar da ka kawo shari'a tana la'akari da shi tana la'akari da shi tana tasiri a cikin abin da ake so a gidan hukunci in aka zo da wata illar amma shari'a ba ta la'akari da ita ba to ba za a ɗauke ta Ya san gaba da zama ingantaccen kiyasi za ka iya cewa yi eh, ai saboda dawa aka yi to aka ba da dawa ba nan ba illa ba ce an gane a ai saboda giyar da dabino aka shi da bilo ba a ce a igiya da shi ba da aka igiya shi ne sai kaza sai wannan ba illa ba ce an fahimta to za a ake nufi ita illar da za a ce ita ce sanadiyya da ta sa wato wannan kunshi ne ta fitar da wancan to ta zama cewa tana da tasiri a cikin tsarin abin da kake so ka gina na kiyasi in ba ta tasiri ba a balla aka yi ce to za a la'akari da kiyasin kawai bai inganta ba an tujad an tujad al illa fil fard sannan lalle a samu illar akwai ta a hukuncin reshe da ake so a samu kamar take a hukuncin tushe aka rasa ta a hukuncin reshe to ta za ta haɗu wani bai hada wancan da wannan ba ita ce dama take hada hukuncin can da can da nan to ko babu ita a nan bai a samu dama hada hukuncin sannan sai ce Allah yamna'a min al-qiyas malik kan wani abu daga cikin abubuwan da suke hana kiyasi ya faru a mun fara faɗa irin magana imam shafi la ya hillu alkiyasi ko kiyasi bai halatta a yi shi idan an samu nafi idan wato hadisi ya zo ko kuma aya ta tabbata ko ijma'i ya saba da abin da ake so to in aka sami irin wannan abubuwan za su hana kiyasi sami yadda zama to an kiyasan bai zama kafin to Wannan sharɗan guda biyar sai sun tabbata kiyasi ke zama ingantacce ya cika rukunai ya cika rukunai a samu kowane ɗaya daga cikin rukuna akwai su tushe reshe illa hukunci tabbatacce an same su to shi kenan mu zo mu gani illa nan yadda take a asali akwai ta a reshe illan nan shari'a tana la'akari da ita kan ba wani abu da yake hana a kiyasin nan ko to duk sai ka tattaro sannan sun kai kiyasi sai zama karɓar sai ingantacce wani shi ne abin da mala ya faɗa game da abin da ya shafi babu kiyasi shi ne babu na bakwai cikin babuka dalilan da ake da aka yi da su a shari'ar musulunci a gina hukunci wannan shi ne abin da ya sa malam shi abin da shafi alfarko dole ne da abin da za a gina shi a kai kasance wato ya tattaro abin da al'asali ya ya kunshi abin da asali ya kunsa na illa na dalilin da ya sa shi asalin aka yi hukunci a kan shi ma reshen zama ya kunshi irin wannan abu jiya an haramta ta saboda gurbata tunani shi sarmala rawa suke shi